Wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike kur'an ba zai tsiyace ba. Wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike kur'an ba zai tsiyace ba. Bismillahir Rahmanir Rahim ‘yan uwa <clears throat> masu bibiyan mu a wannan shiri na mai taken mihrabul Qur'an idan ba a mance ba. kafin mu je hutu na rabin lokaci mun yi bayanin ayoyin da muka karanta a yau a dunkule muka ce sha Allah ta'ala bayan mun dawo za mu karasa bayanin hukunce-hukuncen su ta bangaren tajwidi da bambancin riwayoyin guda biyu Allah yake cewa ila madiyana madiyan wannan kalkala ce a saura wannan muka yi bayani a kanta cewa wasu malamai suna ganin da inda kalkala ta zo za a karkatar da ita zuwa ga fatha wato sai mutum ya ce yana wasu na ganin kalkala da inda ta zo ana fuskantar da ita gwargwadon harafin da ya rigaye ta idan harafin da ya rigaye ta mai damma ne ta karkata zuwa ga damma misalin quludu Allah sai mutum ya ce quludu Allah a wide a riwaya ta hafs haka iqtarabat as-sa'a wannan ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na uku wanda shine jamhurin malamai suka tafi a ba za ta karkata ba ko ina ba za ta karkata ba ko ina shine za ta ɗan dukan harafi kawai eh, za a yi wato kada a karkatar da ita ga wani bangare kawai da harafin a dan da ke sha a taba shi wato sai a ce wa ila made, yana a akhahum ba. wanda muka ce ra'ayin nan na ƙarshe shine abin da mutakaddimuna suka rinjaye na tajwidi wato idan muka ɗau wanda suka fara rubutu a ilimin tajwidi kamar yadda muka sha bayani shine ne al'imamu al-khaqani shine wanda ya fara rubutu a kan ilimin tajwidi yadda malamai suke rinjayarwa da wanda suka zo bayan sa irin su maki bin abi talib da su ash-shatibi da su ibn al-jazari da su abu amr da su al-imamu sahawi al-imamu tibi da dai sauransu da su iran su sarsabi da shafi da sauransu to waɗannan ba su da wannan rabe-raben kalkalolin a ce karkara za ta karkata zuwa ga fataha ko kuma zuwa ga harafin da ya rigaye ta cewa kawai duk inda aka samu kalkala kawai a ɗan taɓa mafitan harafi wanda kuma shine wasu daga cikin malaman ire-iren su Sheikh Suwaid a suka rinjayar mun taɓa wannan bayanin faƙwala يا قوم Abdullahi الله وارجوا اليوم a nan warshi yana karanta warjul yau malakhir da naql mun yi bayanin naql shirin da ya gabata wala ta'thaw fil ardi mufsidin nan warshi yana da annaql shi ma wala ta'thaw fil ardi mufsidin hafsu yana tahqiqi wala ta'thaw fil ardi mufsidin fakadhabuhu fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim A anan warshi yana karanta wannan kalma da yamala karama fi darihim fi darihim jathimin wa adan wa samudan wa qad tabayyana lakum min masakinihim a kalmar samud a wajen warshu fatataini ne wa adan wa samudan wa qad tabayyana lakum min masakinihim shi kuma habs yana karantawa ne da fatha daya wato wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wannan khilaf ɗin shine wasu malamai suke kiransa farshul huruf <clears throat> malaman alƙur'ani alƙira'at mun yi bayani a ɓangaren ƙira'at muna da abin da ake kira al usul alƙira'at sai farshul ƙira'at idan aka ce usul su ne ƙa'idodi muttarida wanda idan mutum ya san su da inda ya samu kamar wannan kalmar haka zai karanta ƙa'ida ce ƙawa'id muttarida ƙa'idodi wanda ba sa canzawa amma farshil huruf su kuma saɓani ne na kalmomi fataha damma kasra wannan domir wannan ya karanta da ta wannan ya karanta da ya wannan ya karanta da ghaiba wannan ya karanta da khita ko kuma wannan ya ƙara harafi wannan ya cire harafi ire-iren wa wasu ce sari'u irin su imamu nafi da ire-iren su man ya tawalla fa inna Allah hal ghaniyul hamid annafi wa ibn amir ash-shami fa inna Allah hal ghaniyul hamid a ah, sauran jamhurul ƙurra fa inna allah huwal ghaniyul hamid waɗannan su ake kira farshul huruf kuma bangaren tafsiri suna da muhimmanci bai duk malaman da suka yi rubutu akan ulumul qur'an tun daga mutaqaddimun har wanda suka zo baya baya ire da su al-imam zarkashi a burhan itiqan da dai wanda suka rigaye su duk sun yi isharar muhimmancin wannan ilimi ire-iren su dhahhak da su hasan al-basri da su rajraji da dai sauransu wanda suka yi rubutu a ulumul qur'an da suka ta da ibnu da'amat sadusi wannan suna cikin awa'il man katabu fi bangare na ulumul qur'an su tun tabi'an nan har da su hasan al-basri sai dai za ga su lokacin su a wasu abin nan suna daukan maudu'i ɗaya su yi rubutu a kai kamar asbabun nuzul haka wanda wasu karatuttukan mu na ulumul qur'an duka mun yi ishara wato wanda suka fara rubutu su kuma bangaren ulumul qur'an su wane ne tun daga sahabbai da ya aka ulumul qur'an aka same shi tun daga lokacin annabi har lokacin tabi'ai da tatba'u tabi'in da suka zo bayan su duka mun yi wannan cikakken bayani a wasu karatuttuka namu na ulumul qur'an musamman ire-iren su um, mu na usulul tafsir na Sheikh salihu al da suna mabahith fi ulumul qur'an na Manna'ul Qattan duka mun yi isharan waɗannan matsaloli da dai sauran karatuttuka na ɓangaren ulumul qur'an to saboda haka wa'adan wannan shi ake kira farshul huruf kuma shi shi yasa su wanda suka yi rubutu akan ulumul qur'an suka ce dukkan wanda zai fassara alqur'ani a dole sai ya karanta ilimin alqira'at a gaskiya dole sai ya yi ya san ilimin ƙira saboda kowane saɓani da aka samu a ɓangaren farsh na ƙira'a to akwai ma'anan da yake badawa ba wa ya kara zube kawai Allah ya zubo su ba ya ce kawai ku dinga karantawa haka a'a bayan karantawa akwai saƙo da Allah yake so isan ma wannan al'umma kuma ya nuna ma wannan al'umma cewa alƙur'ani wato mu'jiza ne gagara farau ne magana ne na Allah wanda mu'jizorinsa ba su da iyaka an gane ko kowane saɓani akwai ma'anan da yake bada ɓangaren tafsiri kuma akwai saƙon da Allah yake so ya isan ma wannan al'umma ta yadda za su yi amfani da wannan saƙon a cikin rayuwarsu ta yau da kullum ina fata ana tare da ni to amma da dama yanzu ka ga mutane ba sa ba waɗannan ƙa'idodin kulawa za ga kowa kawai azumi na zuwa mufassir ne mai tafsiri ne an gane da wanda maƙila bai da alaƙa da ɓangaren alƙur'anin da ilmomin da ke da alaƙa da shi amma dai ana azumi na zuwa za ka ya kinkimo tafsiri na sa'adi ko jalalaini ko wani abu ya sa kawai a yi ta abin nan shi ma dai sai an ji sautinsa yana tashi cewa mufassir ne to wannan da yana cikin gaskiya ababe marasa kyau wanda ya gamata a dinga ƙoƙarin tantance suwaye ma ya gamata su fassara littafin Allah saboda littafin Allah ba a mai hawan kawara ko a mai kankan ba saboda duk abin da ka faɗa ka fassara kamar haka Allah yake nufi da. to ga ranar tashin alkiyama idan ba a yi hattara ba sai Allah ya kama mutum kamar fatawa ne ya sa su ibn al suka rubuta ire-iren su littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin ga duk wanda zai yi fatawa wane ne shi masu yin signature a madalin wa Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'ana i'lamul muwaqqi'in wato ga hatsarin da ke cikin yin fatawa ba tare da ilimi su san abubuwan da yake wajaba a kansu har a sahabbai ma za ka ga ba kowa yake wato yawaita yin fatawoyi ba ilimi wa zayyana lahum shaytana a'malan da anis sabil wa kanu mustabsirin a darusan da suka gabata mun yi bayanai akan sifofi na haruffa waɗanda suke da kishiyoyi da kishiyoyinsu sannan muka yi bayani akan siffofi da ba su da kishiyoyi muka fara bayani muka ce insha Allah ta'ala idan muka zo yau za mu ci gaba da bayanin siffofi wanda ba su da kishiyoyi a yau za mu yi bayanin al-inhiraf sifa na al-inhiraf wanda ibn al ya ce wal inhiraf sahiha fil lam wa ra wa bi takririn ju'il idan aka ce sifa na al-inhiraf shine wato wanda take samun harufa guda biyu lamun da ra'un wato shine yayin da za a faɗi waɗannan harfa ana so mutum wato a sautin bakinsa ya kasance ya game dukkan gefen harshensa inda harfan suke fita kamar lamun lokacin da muka yi bayanin makharijul haruf mafitan harufa mun yi bayanin cewa lamun tana fita ne daga hafatul lisan wato gefen harshe nan har zuwa wajen saman sana. nan ne mafitar lamu adanahu ta ƙasa ƙasansa haka ra'un kuma tana fita daga gefen harshe kusa da mafitar lamu amma tare da me wato saman harshe kamar a ce wannan ne harshe. to saboda haka wajen fidda waɗannan harufa dole ne sauti zai biyo tun daga nan ya game nan wannan shi ake kira al-inhiraf sabanin wanda suke ɗaukan wai al za ka lankwasar da harshen ka ne wani ka zo faɗar lamun sai ka juya harshenka ko ra'un sai ka juya harshenka tunda an ce inhiraf karkata ba abin da ake <laughs> nufi ba kenan ana nufin karkata ne amma me wato na sauti ya game ya karkata ya game duk inda wannan harafin yake fita kuma wannan shine abin da malamai suka rinjayar hatta shak aiman soyar da muka ishara yana cikin muhakkikai na wannan zamani na bangaren ilimin tajwid da alkur'ani ga baki daya kusan duk waɗannan mutum ɗin ƙur'ani ya musu da ilmin rasm ya musu ta haƙiƙat tun daga su shatubiya durra tayyiba su da zam'an su mi aqidat tara da dama da duka yayi banda littafai wanda ya ta haƙiƙat dan su ya rubuta su bangaren alƙur'ani mai girma haka bangaren tajwidi banda wanda ya wallafa duka manzuma ɗin na mafi yawanci yi sharhin su su jazariyan nan da su ah, sarsabilu shafi manzumat sarsabilu da dai sauran dai mutum na tajwidi ah, saboda haka duk abin da suka rinjayar kenan ba wani kai cewa lamun ko ra sai ka karkatar da harshen ka tun da an ce suna da sifa na me na na inhiraf to kaga wannan wahala ne ta za a yi ka dinga markwada harshen ka ta ciki sai ka wai juya shi haka abin da ake nufi sautin ake so ya gane ina gefa harshe duk inda ya ya kasance yana da alaka da mafitan wannan harafin shine al-inhiraf sihiha fil lam wal ra wa bi takririn ju'il za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci ah, insha Allah idan Allah kai mu shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi abin da muka yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ani ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ani ba zai tsiyace ba